nutsuwa ya yi cikin tunaninsa nan take zuciyar shi ta ambaci sunan angel tana waye da lokacin da ta watsa ma katina ruwa a jikinsu tana zazzaga musu masifa hakan ya sa shi yarda cewa yarinyar ba karamar jaruma ba ce ba ta da tsoro kuma tana da ƙwarin gwiwa ta ta ranar da aka kawo su ya lura da yadda take tafiyar da rayuwarta da kuma ta ƴan uwanta tamkar ita ce ta haife su ta zama jagora a cikinsu kuma ya fahimci cewa yarinya ce ita bata kai shekarun su Hanna ba amma ta fi su wayo da hankali tunda ya fara zarya a cikin ɗakin sufar bin suke ta kallon shi hatta da nish ya ankara da shi kamar akwai wani abu da ke damun shi san bai lura da kallon nashi da suke yi ba a ƙarshe zuciyar shi ta saka mishi cewa ita kaɗai ce za ta iya taimaka maka wurin nemo 'yar uwarka tunda ita ma tana neman tasu 'yar uwar da aka ɗauke idan kuka haɗa hannu da ita za ku iya cimma nasara don haka karka kuskura ka faɗa ma kowa ita kaɗai za ka sanar mawa muryar aziza ce ta katse masa zancen zucin nashi ta hanyar yi masa magana dan uwa me kake tunani ne tun ɗazu na lura da kai sai zarya kake ta yi mana a cikin ɗaki na ce anya lafiya kuwa murmushin yake ya kakalo akan fuskarsa tare da juyar da kansa ya fuskanci inda aziza take zaune ita da farbin kamar wasu tagwaye ina tunanin rawar da zan koya muku ne ko ba kwa so ya faɗa hakan ne don kar su yi tunanin wani abin ne na daban ke damansa har suna haɗa baki wurin cewa muna so mana dama zuciyarmu duk ba daɗi wallahi kwanakin nan mun rasa farin cikinmu kada ku taɓa bari damuwa ta hana ku jin daɗin rayuwarku saboda kowa yana da damar da zai sanya kansa farin ciki yawan zama kuna tunani zai iya haddasa muku matsala just ku yi abin da ranku ke so za ku samu farin ciki a cewar Gabriel. Farbin ta ce Angel tana koya mana yadda za mu motsa jiki da karatu, sannan tana ba mu tarihi da labarin gidan dadinta. Har ma ce mata ta har ma ce mata har ma ce mana ta yi wata rana za ta yi kokari don mu fita daga cikin kurkukun nan. Nutsuwa Gabriel ya yi yayin da yake sauraron maganar Farbin. Da alama ya ƙara samun wani abu da yake son ji game da Angel. Da sauri ya nufi gefen gadon da su Aziza suke zaune. Shi ma ya zauna ina so ku bani duk wani labari da Angel ta bako a game da rayuwarta da kuma abubuwa da ta koya muku bude ido sosai da nishiyayi daga can saman gadon sai yake kallon bayan Gabriel da yake zaune gefen su Fabin mamaki ne ya kama shi for what reason Gabriel zai dinka yi musu tambayoyi kan Angel menene alakar shi da ita waye yake son ji miƙewa zaune da nishiyai saman mattress din ya jingina bayansa jikin bango ya tsare su da ido tabbas da a ce ya san dalili da ya sa Jibril ya tambaye su Aziza su bashi labarin Angel da ya dakatar da shi Farbin ce ta labarta masa komai game da Angel tun zuwanta kurkukun da irin ɗawainiyar da ta yi musu har zuwa ranar da aka kawo su Jibril irin har aka kawo su Jibril cikin kurkukun jinjina kai Jibril ya yi alamar ya gamsu da labarin da Farbin ta bashi na Angel Aziza ta ce mu taso ka koya mana rawar idan shi akan fuskar ta yace na fi so mu yi a tare da Angel mu bari ta farka suka ce mishi to za su jira ta farka miƙewa Jibril yayi daga gefen gadon Farbin yana juyawa suka hada ido da Danish ya daura fuska taba baki Jibril yayi tare da wucewa ya nufi nashi gada ya zauna yana jiran farkawar Angel lokacin da marece ya nutsa suna zaune Uneza ta farka jikinta na ta kyarma hannayenta dafe da cikinta sakowa ta yi daga saman gadonta da gudu ta nufi sashin toilet ɗinsu har wani jiri take gani a cikin idanuwanta bayan ta shiga toilet din gaban magudaji ta tsugunna tana kwara amai tamkar yar hanjin cikinta za su zazzabo temperature din jikinta ya yi zafi sosai tana a cikin mawuyacin hali a rasa mai zuwa wurin ta ya taimake ta tun daga cikin sashin toilet su har zuwa cikin ɗakin su sautin kakarin amanta ne ya karaɗa ko'ina ya addaba kunnuwansu ganin sun ki motsawa su je su taimake ta ya sa ta sako daga saman gadonta Farbin da cewa zuwa zaki baki ji abin da Angel ta ce mana akan ta ba salan sai ta shinye miki jininki ko abin da suke ji matsoro kenan shi yasa suka ki zuwa su taimake ta shi kuma Danish abin da ya hana shi zuwa wurin ta gudun kada ya bar ɗakin Gabriel ya samu damar zuwa wurin Angel saboda ya fahimci cewa so yake yi magana da Angel ai ba ta da lafiya ba za ta iya shan jini ba ni dai zan je na taimake ta kada ta mutu Aziza ce ta yi maganar tare da kama hanya ta nufi sashin toilet ɗinsu. Cikin toilet ɗin da take jin sautin shekarar kukan oneza. ta buɗe kofar shi ta sa kai ta shiga. A tsugunne ta same ta baiwar Allah ta ji jiki, cikinta ya ɗame. Dama bata ci abinci ba, jikinta sai ƙyarma yake yi. Karasawa gabanta Aziza ta yi fuskarta da alamar tausayinta, ta tsugunna suna fuskantar juna. Ba taɓa tunanin wani daga cikinsu zai ji tausayinta ba, har ya zo wurinta sai ga Aziza ta zo. da kyar take kallonta saboda nauyin da idanuwanta suka kara mata sun yi luhu-luhu da su kamar ƙwayar cikinsu za su faɗo kasa. launin idan nata ya canza labbanta sun yi suntum sai nishi take yi tana matsa cikinta Sani sista baki da lafiya ne bata samu damar amsa mata ba aziza ta kuma cewa please talk to me i want na help you kanan taki canka mata yasa aziza ta miƙe tare da nufar inda bucket ɗinsu yake ta karbe shi a bakin ta tarbe shi a bakin famfo ta kunna ruwa ya soma sauka a cikin sa sai da yayi rabi ta ja bokitin tana shi don ba karamin nauyi yayi mata ba gefen Oneza ta ajiye bokitin kafin ta karkatar da shi ruwan cikin ya kora aman da ta yi dukan shi sauran da ya rage ta taimaka mata wurin wanke fuskar ta. ita kanta Aziza sai da ta ya faɗi jin irin zafin da jikin Oneza yayi lokacin da take wanke mata fuskar da hannunta kwata-kwata babu ƙoshin lafiya a tattare da ita hada baki hada baki ta kuskure mata mu koma ɗaki kin ji a wahalce ta ɗago da ido tana kallon aziza ta ɗan girgiza mata kai yayin da take cizon lower lips ɗinta wani irin raɗaɗin azaba take ji please ki min magana mana ni ina so na taimake ki ne rantsa ido unaisa ta yi na ɗan wani lokaci aziza har ta gaji da tsayuwa ba dan tana jin tausayin ta ba ta tuni ta jima da komawa su tana so ta yi ma aziza magana sai dai ta kasa motsa labanta jini har ya fara blending ta hancinta ganin hakan ya sa hankalin aziza ya tashi da gudu ta nufi cikin ɗakinsu a kwani ta faɗo ciki hankalin suna fala ya dawo kanta muryar ta har tana shiƙewa wurin faɗin yar gidan dadi ba ta da lafiya hancinta yana blending don allah ku zo ku taimaka ta ku zo ku taimake ta shiru suka yi babu wanda ya tanka mata duk da sun tsorata da jin abin da ta faɗa ran aziza ba karaman baci ya yi ba hawaye har sun fara wanke fuskarta cikin ƙuna rai ta ce wai ba za ku zo ku taimake ta ba kamar kurame sai dai suka bi ta da ido fuskar ta a hausa ne ta nufi gadon Angel tana babbuga kafarta tana ambaton sunanta Angel wake up ga yar gidan dadi can bata da lafiya ina ta rokon su akan su zo mu taimake ta amma sun ki saurara na tana kuka tana magana da kyar ta samu Angel ta farka tana faman yatsa na fuskar ta da ta yi jawur saboda kukan da ta sha a hankali ta tsayar da idanuwanta kan fuskar Aziza da ke ta kuka muryar ta a shi ta furta me ya faru ne cikin shi shekar kuka aziza ta ce yar gidan dadi ce tana a cikin toilet ba ta da lafiya hada jini a hancinta ina ta roƙonsu akan su zo su taimake ta amma sun ki su saurare ni daya daya bayan daya Angel ta bi kowannen su da kallo ita Sara bacci ne ya dauke ta bayan ta gama yankar a kaifarta amma sauran idanun su biyu lokaci daya ta fahimci dalilin da yasa suka ki zuwa su taimake ta saboda ta ce musu ita mai ya ce za ta iya shanye musu jini duk da ita ta yi hakan ne don ta sanya musu tsoronta a cikin zuciyarsu gudun kada ta lalata musu rayuwa sakowa angel ta yi daga saman gadonta da sauri ta nufi sashin toilet ɗinsu aziza ta bayanta suna shiga cikin toilet ɗin da uneza take suka same ta kwance a ƙasa idanuwanta sun juye hankalin angel ba karamin tashi ya yi ba tsugunnawa ta yi a gabanta tare da sanya hannayenta biyu ta riko kafaɗinta ta ɗago da ita zuwa ƙirjinta ta faɗa nan take Angel ta ji zafin da ke a jikin Oneza na fitar hayyace hata numfashinta da wucin zafi yake fita ta rasa gane wani irin ciwo ne ke damunta kamar hada zazzabi raba jikinsu ta yi daga na juna ta sanya hannu ta tallafo fuskarta muryar ta na kyarma ta ce Oneza me ke damun ki? wani irin ciwo ne wannan biji-biji take kallon Angel duk da tana a cikin mawuyacin hali sai da ta yi mamakin ganinta tan bata ta taɓa tsammanin wani daga cikinsu zai iya taimaka mata ba motsi ta somaye da labbanta sunan allura ne take faɗa musu wanda ake yi mata a gida idan ciwon ya tashi sai dai sun gasa fahimtar me ake me take cewa ko da a ce ma sun gane ba su da hanyar da za su iya samo mata allurar aziza ɗauke min mayafin nan na kayanmu ta amsa mata da to ɗaki aziza ta shiga ta ɗauko aziza ta shiga ta ɗauko cotton scarf ɗinta ta dawo ta miƙa ma angel bayan ta karɓa ta ce ma aziza ta tsugunna ta riƙe onesa a jikinta a cikin bokiti Angel ta tsoma mayafin cikin sauran ruwan da Aziza ta kora man uneza. sai da ya jika ta matse shi ta daura shi a saman jikin uneza, ta rinka goga mata shi ta ko ta ina ta yi mata hakan ne dan ta samu relief din zafin jikinta sai ne shi take tana fitar da numfashin a wahalce duk in ta daura mayafin a jikinta sai ta zabura alamar ba ta son ruwan jikin mayafin na taba jikinta bayan ta kammala ta miƙe ta je bakin igiyar toilet din su ta shanya mayafin kafin ta dawo ta sanya hannu biyu ta riko Uneza ta mikar da ita jikinta babu kwari dama ba wata kibar kirki ke gare ta ba a haka ta ja ta zuwa cikin ɗakin su suna shiga ciki idanuwansu hannun suka dawo kansu gadon Uneza Angel ta wuce da ita tare da kwantar da ita sama ta juya ta nufi akwatin ta nufi akwatunan su ta bude ta dauko tishu ta koma saman gadon Uneza da shi ta yi amfani wurin goge mata sauran jinin da ke a hancinta bayan ta kammala ta nannaɗe wanda ta goge jini da shi ta cusa su a cikin wanda ta kuma gogawa ta, ta miƙa ma aziza ta ce ta je ta zuba a cikin trash ta amsa mata da to bayan ta karɓa ta juya ta nufi toilet ɗinsu ba da jimawa ba aziza ta dawo ɗakin gefen gadon uneza ta koma ta zauna ya kasance su biyu ne a kusa da ita cikinta ya ɗanyi sanyi ta ɗaura kanta saman filo still bata daina nishi ba hannayenta na a saman mararta addu'o'i angel ta karanto mata ta tattofa mata a saman fuskarta da jikinta hankalin gabriel ga baki daya yana akan angel yayin da shi kuma da Na nashi hankalin ke akan gabriel ya kife shi da ido ba tare da kyaftawa ba sarai gabriel ya lura da kallon tuhumar da danish ke yi amma sai ya basar sakowaye daga saman gadonsa ya nufi angel da sauri danish ya miƙe ya miƙe shi ma ya nufi gadon Uneza. A tare suka tsaya a bakin gadon har zuwa har suna haɗa kafaɗa. Kallon mamaki Gabriel ya yi ma danish Fuskar Angel a yamutse ta kalle su. Harara ta watsa ma danish Muryar ta kasa kasa ta ce shine shine kuna gani ba ta da lafiya amma an rasa wanda zai taimaka mata a cikin ku. Sai Aziza. Gabriel ne ya ce ban san time ɗin da ta farka daga bacci ba. Hankali na baya kanta. danish ya ce saboda ke yasa ban je wurinta ba. taɓe baki ta ɗanyi tare da juyar da kanta ta kalli su hanna tun kafin ta yi magana farbin ta ce aikin hana mu zuwa wurinta saboda mai ya ce za ta shanye mana jini shi yasa muka ki taimakonta numfasawa ta yi yayin da take kallon su a can cikin zuciyarta tana tunanin ta yaya za ta fahimtar da su cewa ba mai ya bace? kada su ɗauke ta makaryaciya tunda ita ta faɗa musu hakan da bakinta ai ban ce kada ku taimaka mata ba idan ba ta da lafiya abin da na hana ku shine ku daina bari tana taɓa ku saboda babu kyau wani ya kalli tsaraicinka ko ya taɓa shi ita ma dan bata san babu kyau bane shi yasa take yi amma in muka ja ta a jikinmu muka fahimtar da ita za ta daina ne tun kan ta rufe baki rubina tace ce har jinin za ta daina sha daga mata kai angel ta yi alamar e suka ce to za mu rinka taimakonta daga yanzu amma ita ma ki ja mata kunne ta daina rashin jin magana kuma ta daina imana gorin kirji Angel ta ce musu to za ta yi mata za ta ja mata kunne mayar da idanuwanta ta yi akan su da nishi da ke a tsaye kowannen su ita yake kallo ta rasa gane dalilin yin tsayuwar nan nasu a kanta lafiya ta yi tambayar tana jiran jin amsar su kusan a tare suka haɗa baki wurin cewa ba komai juyawa gabriel ya yi tare da komawa gefen gadonsa ya zauna shi ma da nasu ya koma na shi gadon ya zauna duk wani motsin gabriel akan idan da nishi ya hana shi sakat abu kamar wasa ko toilet Angel za ta shiga sai da nishe bayanta lamarin ya daure mata kai a bakin kofar toilet din zai tsaya har sai ta fito sannan ya ji hannunta su koma daki haka ba karamin bata ma Gabriel ya yi ba shi burin su zauna da ita su tsaya yarda za su dauko ƴan uwansu da kuma yadda za su gudu daga cikin kurkukun tunda ya ji cewa ita ma tana da wannan kudirin aranta sai dai ga dukkanin alamu akwai mutum daya da bai san hakan ta faru shi yasa ya hana shi su sukuni dama can bai yarda da danin shi ba tun zuwan shi daga gani yana da wayo akwai abin da yake boye musu kuma ya san komai akan gidan kurkuku kallon su kawai yake yi lokacin da dare yayi kowannen su yayi shirin kwanciya mutum biyu ne babu alamar za su rantsa jikin Unesa ya dan lafa da taimakon sa Aziza ta ci abinci kaɗan tun ɗazu bacci yayi awon gaba da ita a tsakiyar ɗakin Gabriel ya dinga sintiri yana jiran bacci ya ɗauki da nishi, ko ya samu ya je su yi magana da Angel amma ɗan ta halikin nan ya ki kwanciya karshe ma da ya ga da gaske gabriel ba bacci zai yi ba sai ya ɗauki filo ɗinsa ya koma saman gadon angel da ke kwance tana yin bacci ya ɗaura filo ɗinsa saman matres ɗinta ya hau ya zauna tare da jingina bayansa jikin filo ɗin mamaki karara akan fuskar gabriel ganin wani iko na allah a dole ya haƙura ya koma kan nashi gadon ya kwanta zuciyar shi a cunkushe da tunani kala-kala dare ya nutsa sosai sun yi nisan kiwo a cikin baccinsu har tam ɗin da nishina a zaune saman gadon angel a haka bace ya yi awon gaba da shi ba zato ba tsammani Unesa ta farka tana ihu tana daddafe cikinta wata iriyar kururuwa kamar ana zare mata ranta a matukar firgice masu bacci suka soma farkawa kowa yana faman zazzare idanuwansa hakika sun yi matukar firgita ɗaya bayan ɗaya suka so masa kowa daga saman gadajensu suna tunkarar gadonta mutum biyu ne basu farka ba jamima da majanun kamar matattu sai sharar baccinsu suke yi a kewaye da gadon uneza suka tsaitsaya cirko-cirko suna kallon ta hankalinsu ya yi matukar tashi suka rinka tambayar ta lafiya me ke damun ta? amma ta kasa buɗe baki ta ba su amsa sai cizon ta take yi ya yi suntum da shi angel ta fi kowa shiga damuwa tsoronta har ga allah ba ta son wani abu ya samu uneza duk da bakin halinta tana ƙaunarta yanzu ya za mu yi da ita danish ba wani taimako da za ka iya yi mata angel ce ta yi maganar tana kallon shi ya shiru bai ce mata komai ba haris ya ce ni fa ina ga kamar kalar ciwon da su hanna suka taɓa yi ne gabansu ne ya yi wani irin mugun bugu cin abin da haris ya ce muryar dije na a ruɗe ta ce insha allahu ba shi ba ne aziza ta ne ta fashe musu da kuka tana zaune saman gadonta ta kasa sakowa gudun kada ta faɗi kasa saboda lalurar ta. tana jiyo muryoyinsu a cikin kunnuwanta suna cikin yin maganar nan sautin motsin buɗe kofa ya karada kunnuwansu hankalinsu ya kara tashi nan take ransu ya ɓaci ya ba su cewa an zo a tafi da ita ne jikinsu duk ya yi sanyi lokacin da suka yi arba da katin da ke sako katon da ke sakowa saman benen basan mudan kato mai ɗauke da star ɗaya a gaban rigarsa kan ya kara su ciki suka suka ba shi hanya ya sanya hannu biyu ya ɗauki uneza a saman kafaɗarsa ya juya ya fice da ita daga cikin ɗakin kamar wasu sakar ruwa haka suka bi bayansa da kallo har ya ɓace maganinsu suna jiyo ya datsa kofar ɗakin nasu da aka yi shikenan an tafi da 'yar gidan dadi gabriel ya so ya tambaye su ina za a kai ta sai kuma ran shi ya bashi cewar watakil za su kai ta inda za su duba lafiyarta ne hakan ya sa shi dakatawa da yin tambayar tasa dama bai shirya yin ta ba a gaban da shi, don zai ƙara sa mishi ido ne ba su taba tunanin za su zubar mata da kwalla ba saboda babu shakuwa a tsakaninsu da ita amma sai gashi yau saboda ita sun ga zaren tsawa a gefe da gefen gadon matan suka zauna shiru babu mai magana babu yadda Haris bai yi da su ba akan su koma su kwanta a saman gadajensu amma suka kiya a ƙarshe nan suka kwana a washegarar ranar da safe suna ta sharar bacci wasu sun jingina bayan su jikin bango wasu kuma sun ɗaura kawunansu saman cinyoyin 'yan uwansu waɗanda suka kwana a saman gadajensu mazan ne duka sai Jamima da Aziza cikinsa cikin sa'a Jibril ya riga da Nish barkawa daga bacci ai yana bude ido ya hango da Nish baje a saman gadansa yayi wuf ya duro daga nashi gadan cikin sanda ya nufi bakin gadan Oneza inda suke zazzaune suna bacci a hankali ya tsugunna inda Angel ta jingina bayan ta jikin bango Hanna ta ɗaura kanta saman gwiwarta haka suka yi bacci jiya sai kunnanta ya kai bakinsa cikin rada ya shiga kwala mata kira angel angel har cikin doron kunnenta ganin tana kokarin bude idanuwanta ya sa shi yin sauran daura tafin hannun shi saman bakinta gudun kada ta razana ta saki kara da nishi ya farka tsantsar mamaki ne ya kama ta ganin Gabriel tsugunne a gabanta har da kokarin toshe mata baki zazzare masa idanuwa ta so mai tare da kai hannu za ta tabe masa nashi za ta kabe mishi nashi hannun da ya toshe mata baki da sauri ya ce ina son magana da ke tun jiya bana so kowa ya sani please ba na haɗin kai ki taso mu shiga sashen toilet din mu yana kara maganar yana zama hannun shi daga saman bakinta ya mike cikin san ɗaya nufi ɓangaren toilet din su yana tafiya yana waiwayen shimfiɗar da nishi wata iyayar kasala ta ta jikin jikinta a hankali ta kai hannu ta ɗauke kan hanna daga saman kafaɗarta ta kwantar da ita kasa kafin ta miƙe ta bi bayan gabriel tana shiga sashen toilet ɗin ta same shi a tsaye ya jingina bayansa jikin bango yana ganin ta yi eh, saurin riko hannayenta biyu a cikin nasa kamar wani mara gaskiya yana magana yana kallon bakin kofar shigowa sashin toilet din nan take ta fahimci cewa akwai wanda baya son ya ji abin da zai faɗa mata Allah sarki wannan kenan duka duka anan zan dakata sai mun haɗe da ku a kashi na gabatancin ci gaban labarin kuma huta lafiya da sunan Allah mai rahama mai jin ƙai littafin kurkukun kadara kashe na sittin ji ke kamar ya je ya faɗa ma danish sai dai yana matukar kokonto a kan shi kuma yana je a ran shi zai yi wuya ya bashi haɗin kai don su shiga cikin kurkukun to waye zai iya faɗa ma zancen nan nutsuwa ya yi cikin tunaninsa nan take zuciyar shi ta ambaci sunan angel tana waye da lokacin da ta watsa ma katina ruwa a jikinsu tana zazzaga musu masifa hakan ya sa shi yarda cewa yarinyar ba karamar jaruma ba ce ba ta da tsoro kuma tana da ƙwarin gwiwa dama ta ranar da aka kawo su ya lura da yadda take tafiyar da rayuwarta da kuma ta 'yan uwanta tamkar